yanzu na zama ne ba ma gudan in na faɗi wannan kalma wani ba ma gudan da babbar riga da zanna bukar da wulan kila da tabarau kawai amma dai bai yi abin da addinin sai ce ba duk wanda ya shiga addinin mu. kadai ya riga ya fiya ya zama musulmi ta tagariya ko da shekaru dinsa ashirin da talatin da suka wuce baya baya da matar aure sai ta zina baya da ruwan sha sai barata a yau in yi shiga addinin musulunci ubangiji ya kankare masa abin da ya wuce baya laifin da ya fi kowanne girma a duniya su ne guda uku sune su ne shugabannin laifuka da shirka da kisan kai da kuma abin da ya shafi wato ainihin zina Allah ya zana sai ce mummune na gari ba sa yin su walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun sai ce wa man yaf'al zalika yalqa sama yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamah wa yakhludu muhana illa man taba sai ko wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan ya aikata aiki nagari fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat irin waɗannan Allah na musanya munanan aikin su na da mai da su kyakkyawa wa kana Allah jin ne da haka ba daman ka goranta mutum wai ya musulunta kace sabon musulmi kotu babbe duk wannan bai dace kai musulmi ka faɗi wannan ba ya kamata mu fahimci wannan duk wanda zai shiga musulunci ya yi ƙoƙarin karantar addinin musulunci a littafin da musuluncin ya yarda da shi shine littafinsa kar ya ce zai koyi addinin musulunci din a sakamakon munin aikin wani mutum daga cikin musulmi kawai ya ɗauka tun da na yi mu'amala da wani ya zalunce ni kuma wani nan musulmi ne to musulunci kenan ya halatta zalunci ba haka ba ne. tunda na yi ma'amala da wani ya cuce ni musulunci ne ya ba shi lasikin ya ya cuce ni ba haka bane ba to wannan shine muke kira ga abokanan zaman mu na jiha ɗaya ko ƙasa ɗaya da kaddara ta haɗa mu zama tare da juna babu yadda za su yi sai sai sun karar da mu babu yadda za mu yi mu ce sai mun karar da su sai dai haka za mu zauna to tunda ko Allah ya kaddara a zauna a haka din to sa a yi zaman bisa ga adalci na rayuwa zalunci ba zai haifar da cin nasara ba kuma kullum su lura cewa duk irin wata makida da za a yi da sunan kudu ko da sunan wata manufa ta siyasa a najeriyance don a haɗa mu rikici tsakaninmu da su har yanzu sun fi kusa da mu sama da can bangaren don ubangiji da ala cikin hikimarsa idan ya ɗabi'antar da kai a zama cikin sahara duk da zafi da kake sha da wahala ranar da aka kai ka bakin teku sai ka ji baka da sha'awa sai ka koma cikin saharar nan yan an kai ka kulmi sai ka ga baka sha'awa duk ga daji ga bishiyoyi ga ayan ce duk baka so saharar nan ita ka saba za zaka zauna a yau din nan dai kun san dai ko datsa Najeriya za a yi waɗannan minority din da arewa suna nan tare da mu ka san dai ba za a iya wata kewano ba sai da wai za a zana wani map a Najeriya a fitar da zangon ka a wani lankuso ta fara balewa a yi wani haka a yi waye da wai a fitar da su a hada su da kudu ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba <laughs> zai yiwu ba kuma su ba za a iya hada musu kasar su ɗaya ba kuma ba zai yiwu ba tunda kabilun suna da yawa daban-daban wancan baya jin yaran wancan wancan baya jin yaran wancan wannan kuma wata rigima za ta sake tasowa da wani rashin adalcin duk mai karfi sunnar Allah sai a ban kasa abin nufi abin da ya ɗabi'antar da mutane a kai sai fa wanda ya aiki da hasken wahayi ne kawai ke fita duk mai karfi yana son sai ya zalunci mara karfi a ko ina a duniya haka ne a nan in kuna ganin ko an cuce ku ku tuna mana abin da waɗansu suka yi a Andalus kisan gillan da aka rinka wa musulmi a Andalus ku rinka kallo mana kuna da satellite abin da Yahudawa suke wa musulmi a Palestine ku tuna abin da ake a Philippines tsakanin gwamnatin Philippines da yankin Moro ku tuna abin da ake a Thailand a yankin tsakanin tsakaninsu da gwamnatin Thailand ku duba abin da ake a Arakana kan iyaka da Bangladesh tsakanin gwamnatin Bama da kuma tsarin musulmi na can duk inda mai karfi yake fa yana son sai ya mara karfi in ba Allah ya sa masa adalci ba to don saboda haka ina ga wannan shi da abin da nake so in tike magana da shi fatan mu ubangiji ya dokaki addinin musulunci da musulmai kuma ubangiji ta'ala ya kawo fahimtar addinin musulunci yadda yake a qur'ani da hadisi ba a yadda yake al'adan waɗansu mutane ba kuma yana dandana kira wallahi nauyi da ke kan malamai a nan garin ya fi karfin nauyi akan kowane yanki a Kano ba mu da matsala irin wanda kuke da ita a Kaduna a Barna akwai bata kai sanan gurin ba a sakwata akwai bata kai sanan gurin ba a bauta akwai bata kai sanan gurin ba nan ne ake a takuɗe a garwaye saboda haka akwai bukatan a bayar da kyakkyawan misali ga koyarwar addini din malamin da ke nan wurin aikinsa bayar da kyakkyawan misali ga koyarwar addini haka ma'aikacin gwamnati haka dan boko haka masu sana'a kyakkyawan misali game da menene addinin a rinka sansanar addinin a cikin maganganunmu da ayyukanmu ubangiji ta alama daga mankatar jama'a nan zan dakata ina fatan ku yi mun afuwa yadda kuka rubuta ba haka na tsara lantar ba ban kuma kawo ta a rubuce ba ban samu kyakkyawan nazari ba dai kawai na karkade kula ne ga ababen da na sani da da haka ku yi mun afuwa abinda na faɗa na dai Allah sa mu yi tarayya cikin lada na kuskure Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi na san yanzu karfe ɗaya ta kusa mutane ƙarshen ta za su dinga ƙoƙarin tashi su yi arola da sauransu amma don na yi haƙuri tun da dai dama ce muka samu bai kamata mu yi wasa da wannan dama ba kuma kudin nan ku ne kuke ta rubuto tambayoyi ga su bila adadin kuma ku ne yanzu zan za ku fara yamu wurin wani ya ce zai hita Allah ya ce zai shigo wani ya ce gashi nan dai tunda mala ya gama wa'azi to abin da ke faruwa shine daga tambayoyi da amsoshi da za a ba tambayoyin da aka rubuto a nan ba ma maki mala ya faɗi wani abu wanda bai faɗi ba ta za ka ce za tambayoyi masu na da fa'ida a tsaya a saurare su kuma a natsu kuma insha Allah za mu kai kamar karfe biyu saura kwata ah, yayi yawa to nawa da zai tawani yanzu ba sha biyu da wani abu ba na ina ganin dai daga zuwa karfe ɗaya insha Allah Afwan a yi haƙuri tsawon na so ji labari ma na ce ya kamata a tashi da kama wajen sha biyu amma tun da ba a samu an fara karfe goma ba na ɗauka lokacin da muka shige za mu iya ɗora su sama suna roƙon malamin da dai zai yi daɗin zuwa ko da ƙarfe ɗaya da insha Allah kuma muna fatan ma da tun da ya shi to ai wannan to da idan ake wazi irin wannan shi mai gabatarwa kan yi karambani yin taliki to amma a yau idan ya take ya ce zai irin wannan karambani zai rike shi ma za ina ganin ba wani abu da zan faɗi kawai lokacin da malami da ƙarshe na cewa ƙalubalen da ke ga musulmi mazana nan garin kaduna kusan na musamman idan an kwatanta da sauran wurare inda ah, ba wanda ba musulmi da yawa ba suna haka kuma kalubalen nan ba wai ga malamai kaɗai ba ne ba duk sana'ar da kake to lallai ka yi kokari ka nuna musulunci a cikin wannan sana'a to yanzu mafiya abin da ke faruwa idan ka je ko kasuwa ka je ko ma'aikata ko wani wuri za ka ga irin abin da musulmi yake yi wato kusan da abin da arna yake sai ga ba bambanci to sai haka wannan abin ta ke ne kuma shi da wannan da ake ta yi ba dole sai ta zaki ba har ta aiki za ka yi to sai haka wannan kalubale ne babba wanda ina ganin shi kamata mu ɗauke shi kuma shi yasa na ƙara nana tashi to lokacin mu ƙwararre ne kuma kamar da nace insha Allah ba zan faɗi wani abu wanda ya shafi lecture ba tunda malam kusan ya fede daga bindi har rufe ake cewa ko daga yana ne har ina ne duk ya faɗi ba abin da aka yi duk da cewa yana ta bada hakuri bai yi abin da a tsari ba da wani da alhamdu kuma mun samu abin da muke bukata Allah ya ƙara ta masa da to ana cikin lafiya din na ga malam isa ya zo kuma na san ya yi rashin lafiya kwanaki amma Allah kansa ya ba shi sauki saboda haka shi ma ta yi za mu ba shi minti biyar amma da Allah yana daure minti biyar ɗin nan da muka bayar a yi shi don Allah da kalla kamar ayi cewa ɗan juma da ɗan juma suke da shi malam ne kuma duk an yi karatu wuri guda kuma duk abin nan fahimta din ita ma ɗaya ce suna gani ya dace a ba malam ta ga yi tarihi amma in Allah ya so minti biyar zai sannan idan na gama muna da zan yi cewa babanmu kuma shugabanmu alhaji musa musa shi ma yana ganin zan ba shi dama da nanin minti biyar ɗin tun da ana batun mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba sannan kuma shi ɗan siyasa ne to to yanzu ya za mu yi tun da ba a ji a wani ولو بيقول لنا ايش وانا لو ده وانا ليه تؤتي كل اجيها دي to ya la iya halin mu tun da na waje ba su ji mu mun ji su ko muna kokarin su ji mu idan malai ta ga gama nashi zan ba Alhaji Musa Musa shi wani kamar a dan siyasa ne kuma kusan cikin fagen siyasa aka fi hulɗa da wanda ba musulmi ba to kaje shi ma yana da dan dan tsokacin da zai iya yi a cikin wannan al'amari to daga malam misal minti biyar بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي لا بد من الرجوع إليه ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك مسلكه إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in ma musulmi ina ganin ba sai na ce wani abu mai tsohon da malam Ali ke da jari ne ki ba malam Jafar Mahmud Adam Allah ta'ala ya saka mai alkhairi Allah ta'ala ya sanya abin da ya a cikin mizani shi na amalu saliha kuma kurakuran da ya haifar ubangiji Allah ta'ala ya mishi afwa kuma ya mana afwa baki daya Allah shine mai iko akan haka kuma mai iko akan komai a babu shakka malam duk da yake na riski abin da ake yi ne amma daga inda dan ji kadan din malam ya riga ya yi kasa kasa da abin da ke mana ciwo a cikin kokon zuciyarmu kuma ya riga ya mana bayani gabin mai hankali ya kamata ya bi a kun ga wajen mu'amala da yake ta magana yanzu jawo mu akan kasantuwar ka musulmi ba shi ke nuni ba kuma ka zalunci dan uwanka wanda ba musulmi ba ko kuma ka zalunci mutumin da yake Allah ya hada ku zamantakewa a wuri guda don kawai ba addinin ku ɗaya ba ya kawo ayi masu yawa wanda ya yake lafi kare su musami kasar jiha kuma ya yi bayani wasu ma baya fasara wucewa yake sannan kuma ya kara jawo hankulanmu akan wasu abubuwa da suka shigo baki kwana-kwanan nan wanda babu shakka wasu mu da yawa ba san ana yi ba amma duk almajiri wanda yake sananne ya san ana zuwa gidansa a gayyace shi ko a buga mai wa ko a kira shi don ya halarci irin wannan taron da ake na kawancen da mala yake ta su wanda kwana kwana a gama wani anan hamdala hotel kuma shi da kai malam ya sani kwanakin ba sai na buga mai waya kan wani na ce ya zuci ba zai duba da irin wannan abubuwa dama wanda yake suna nan da yawa amma wasu suka ɗauka wannan hanyar ita kaɗai ce hanyar da ake bi a zauna lafiya alhali ko ga hanyoyi da dama cikin addininmu addinin musulunci fa wani abu ne kara wanda yake duk mai so ya fahimta ko fa abu da take ba alba take ba sai dai idan mutum ya ga dama ya ke kawai shi kenan wata kisa guda ɗaya da ke ba labari an yi wani rikicin fili a birnin indiya tsakanin musulmai da wa'inda ba musulmai ba hakikanin filin na wa'inda ba musulmai ba ne amma musulmai suka mamaye har suka yi masallaci a wurin wa'inda ba musulmai ba kafirai kenan suka rushe wannan masallaci abin ya kai ga har an kai su kotu gaggawa ya to ku kuje ku nemo shaida su wa'annan da ba musulmai ba suka ce za su kawo shaidan da yake tabbatar da cewa filin nasu ne wane ne suka ce akwai wani tsoho da ya rage musulmi ne saboda tsohon zama da kin ainihin abin da turawa suka haifar a wannan garin shi kuma yawo baya ne alkali kuma bature ne ya ce to a je a kira shi a gaya mai ce shi ya yi alkawari tsakanin shi da ubangijinsa har yi mutu dole daga bature saboda irin barna da ya haifar ya kashe musu malamai masoya Allah a wannan yanki saboda haka wannan mutumin ya ce sai dai in an yadda ya zo kotun ta baya ya tsaya ya ba da sai da ya koma ya tafi don ya cika alkawarin da ya ma Allah hanya mutu ma'ana wala mai sakiya ma a hofi duniya saboda haka har kuma din baturin ya ce mai to ya zo ya ba da sai da ya koma da ya zo ta baya ta bayan tsaya ga bature a can kan kujerarsa ga wannan bawan Allah ta ƙi yana kallon waje shi aka ce ya faɗa abin da ya sani ya ce babu shakka wannan fili a tarihi filin wa'ancan mutane ne wani suka rushe masallacin nan ba filin musulmai ba ne saboda Allah ya ce wala jiri manna ku shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu saboda haka duk inda bawan Allah yake mai tsoron Allah yana faɗin abin da ya sani ne ba yana faɗin abin da wancan zai faranta mai rai bane kuma kullum yan uwa muna faɗin irin wannan harkokin ka ɗauki ka jibanta al'amarin ka zuwa ga wani mutumi wanda yake ba musulmi bane wai tunaninka da ka da wayewarka ta kasancewar kayan boko yana gwada maka cewa musulmai yanzu ba su da rikon amana sakamakon haka ma masu rikon amana su ne waɗancan bari in bi su za su bi min daidai wannan sharri ne kuma karya guyayun addinin musulunci ne kuma karya ainihin ka'ida ce da kuma tankwara ayoyin Allah da suke gwada maka cewa kada kai haka qur'ani ya gaya mana ayi masu yawa Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bi tarati min dunikum la ya'lamukum khabara irin wa'annan ayoyin ga sunan ga sunan da yawa a cikin alqur'ani wanda yake ba da baka ko kan ka riki wani wanda yake ba masoyin Allah ba a matsayin masoyi a wurin ka kuma daga cikin hanyoyin da ake bi kamar shakar sabbin taimiyya ke faɗa hanyoyin da ake bi a samu soyayya ta ubangiji wayi gari Allah ta'ala yana son ka shine wallahi wallahi sai ka ki abin da Allah ta'ala baya duk abin da Allah ta'ala baya so sai ka ji kima baka sai sannan abu na gaba dan uwa raya maka kana musulmi da duk cewa kai ahlu sunna ne wal jama'a da duk cewa kana bibiyar wuraren wa'azi duk ba shi bane kasantuwar Allah ta'ala ya so ka sai in ka nema Allah ta'ala abin da yake so ku duba ka'ida guda ɗaya da malaman salaf suka aje mana idan an waye gari kana son Allah za a same ka kana yin aiki irin wanda ubangiji yake so idan ko aka samu kana yin sabanin abinda da manzon Allah ya haifar a bayan kasa sallallahu alaihi wa sallam to ko ka ce kana son Allah jama'a cewa suke ƙarya kake yi ko a gida ko a waje ko a wurin aiki ko a daji ko a ina ne ko aka same ka a bayan kasa qur'ani ce mana yake kul in kuntum tuhibbuna Allah sharadin guda ɗaya ne to fattabi'uni kaga bi lisanil qawl bi hal yana iya cewa fattabi'uni ana uhibbukum shi mu zuwa zuwa kenan amma ba wani ita har ake bukata ba in dai kun raya cewa da gaske ne kuna san Allah to ku bi ni ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya za a bi kan an bi kan meye natijar abin da zaka iya badawa yace ubangiji ya so mu bayan Allah ma ya so ka kuma zai gafarta maka banka saboda haka yan uwa tunanin cewa mu yan kaza ne ko mu yan kaza ne wallahi ba ta kai mu ko ina ba sai mun dawo mu rike addinin nan sau da kafa inda ake so kuma na kan faɗa sau da yawa rayuwa irin da ake bukata a duniya babu wata rayuwa mai kyau a duniya saɓanin rayuwar muhammad sallallahu alaihi wasallam duk irin da kai wallahi tallahi duk irin da kai a duniya rayuwa ce a ba'an masura tana wucewa ne haka nan kamar ka ɗebi da yake zuba cikin iska babu wani mai amfana da wannan abin da ka aiwata za ka in wani gagara ma kana kana iya Allah ka samu cin nasara a duniya ka kuma samu abin da Allah ta'ala ke son ya baka a lahira in dai ka bi Allah ka rike abin da aka ke so wallahi Allah zai provide dinka da abin da wani bai tsammani ba a bayan kasa Allah ta'ala ya gwada mana cikin ayoyi masu yawa duk wanda ya rike Allah Allah ta'ala zai ba shi abubuwa masu yawa a duniya da farko dai sanya rayuwar ka taimaka sauki a waye gari a ta hayaniya sai wallahi ba wanka yau wancan yayi kaza wancan yayi kaza ko cikin sauki kake rayuwar ka mai sauki ce qur'ani ya ce mana wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya tsoron ubangiji ya rike Allah ya bi Allah rayuwa ce mai sauki a duniya ba zai wahala ba kuma wallahi tallahi idan ka tsoron ka kai kuɗi ma kana iya kai kuɗi Usman dan Affan bi ahadithu sahiha mutawatira wa ghairi mutawatira sun tabbatar mana wato Usman mai dukiya ne dukiya tsarkakkiya wanda ya sai aljanna kuma da dukiyarsa sakamakon haka kuɗi ya samu kuma ba azzalimi bane ba kuma wani abu ba wanda ubangiji ya baya so don sakamakon haka manzon Allah ya yabe shi wuri ba dai ba biyu ba saboda haka in ka neman kuɗi kana ka samu ba ta ake dan kana malam ba kayan kuɗi ba za ka yi kuɗi dan uwa ta cika nema amma za ka ubangiji a cikin neman dukiyarka qur'ani yana gaya mana wurare dama ma'ana inda yake ce mana walau anna ahlu walau anna ahlu walau amana ahlu qura wa taqwa la fatahna alaihim min as samai wal ardh da ma abota alqarya za su imani da abinda ake bukata su imanin zuwa gare shi wallahi da an buɗe mu taskoki taskokin dukiya daga sama da kuma da wani rikin gudi ba ba bai ce maka a ta halal saboda ka idan kana so ne ka samu kusanta ka samu kusanci zuwa ga ubangijinka ji tsoron Allah Allah ta'ala zai kusanto da kai zuwa gare shi Allah ta'ala ne yake cewa inna Allah ma'a ladina taqaw wa ladina hum muhsinun to in dai ka so ubangiji ka tsoron shi wallahi sai kusanto da kai kusa da shi har ka waye gari ba ka yin komai sai abin da Allah ta'ala ke so jama'a tuma mace kana wahala kai kuma hankalin hankalinka kwance lami lahiya ba ka jin komai idan ana son ka samu jin nasara a duniya haɗiyo yau rayuwa sai maka daɗi a duniya ka samu alkhairi kuma ƙarfe da an buga an goga an karya an tashi ka waye gari kai dan kake ji baka jin komai ka rike ubangijinka duba qur'ani abin da yake ce maka wa idh qala musa li qaumi ista'inu billahi inna innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wa la aqibatu liman muttaqin zaka yan uwa wa ta'awwaz na da yawa amma abu na karfi wallahi wallahi wallahi wallahi duk da yake da wayo da dabara na planet din rayuwarka a bayan kasa wallahi ba za ka taba cin nasara ba sai rayuwarka ta dace da irin rayuwar manzon Allah kuma wallahi wallahi ba za ka taɓa jin daɗin rayuwar nan ba tukun a duniya ma sai an je lahira inda komai zai a waye gari jama'a suna cikin wahala kai duniya lahira sai maka sauki za ka ɗan uwa mu dage ga amanar mata a wurinmu ga amanar iyaye a wurinmu ga amanar ƴaƴa a wurinmu ga amanar al'ummar ungoyi a wurinmu tun da kace Allah dole ka ne ku ka tsaya mu ubangijin ka in kuma ga baka iyawa sai ko matan kawai da malam Jafar ke magana kawai su bane da kai da ma ku za ku zaman ku a kola kuni hada wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah wannan alamu ne cewa malam sa ga murmure saboda haka karatun mu ne wani ran litinin da laraba insha Allah zai samu alfaka da ne to kamar da nake za mu ba alhaji musa musa ko a fagen siyasa sukan ce mai baki abin magana so ah, da haka muna fara insha Allah zai kokari dai ya takaita a nan cibiya din ba karamar aiki ba ne duk mutumin da ya saba magana ka ta shi da ɗan lokaci irin wannan amma dai eh, yana mana hakuri a yi mutu biyar insha Allah ina yi muku godiya malamai a zaune suke na ga ya kamata ne in tashi saboda kusan na kowa farin ciki wallahi sallahi wallahi sallahi wallahi sallahi uku ce na farko ina godiya ga wannan santa hadda ta samu cin ribar gayyatar shek jamar lokacin wannan ba karamar riba ba ka samu wannan bahon Allah ya zo inda musulmi suka je musu jawabi wallahi riba shi ba karama ba wanda yake shakka ina gayyatar sa ya zo mu tafi Kano gobe malam Jafar ya kira a Kano gobe karfe ɗaya ya ce duk mutumin da ke kano da kewayen kano bai ya mai masa ba idan bai je ya saurara abin da za a yi ba karfe ɗaya rufe domin asara zai ba zai biye ba amma dai ya ce kuma in ma za ka kaje da alwala malam jafar ni na san shi bai san ba sai a yan kwanakin nan inda muke haɗuwa inda yake lacca saboda mu 'yan siyasa wani sa'in hanyar siyasa hanyar banza ce ka kama ta kai ta tafiya tafiya sai can ƙarshe sai ka da wani bango kai baka ci nasara ba ka gaji kuma a tarihin siyasa a tarihin siyasa a najeriya yau ina tsammani ba ni da ba sai aboki sai kuma wanda yake abokin tafiya da ni aka miƙa mulkin kan najeriya Allahu akbar Allahu akbar na yi mulki na yi iko na kuma aiki tare da saddauna Allah ya kan zai gafarta saboda ka babu abin da ban gani ba na ga fari na ga baki na ga jini na ga ungulu da kan zago na ga wani abin da ake kira wato ka zuba wa kaza kwai na na na na zago amma ta kyankyashe maka ayyan ungulu na gani saboda ka mu dawo kan wannan magana ina murna da Allah ya sa ya ba malam irin da isiya isiyaka lafiya ya fito jiya sai da ne awa guda ina kallon su a cikin KSTB yana barkarwa Allah sa wasu daga cikin ku sun ga abubuwan da yake samun malam jabar ya zo kuma kullum na kan dubi mutanen da suke sauraron sa a Kano shekaran jiya waccan na je da daddare wata irin lacca a titin malamin Kano gaya mun aka yi ina dawowa aka ce yana a wurin kaza ce Allah da ni wallahi tallahi wallahi tallahi bakin taimakon sa sai na kai sha biyu dare ban je inda nake zuwa sai da yasa ɗayan hizba suka yi mun abin da bata mai ke kira korido aka kai ni da kyar inda mota ta take saboda ɗan adam da mota da mata da mahalli da maji duk ya fara a wurin da yake to mu a siyasa inda nake jin in muka dubi halin da ƙasa nan take ciki halin da hausa fulani suke ciki yau mun je matsayin da mun rasa yadda za mu yi gaba kura bayan mu da ya kiyana in siyasa kusan babu su ban gafi babu sun kare shuhada'un da muka sani babu wanda dukka zaɓa wakili a zalimi da zuwa ya tsona ta zai a bashi miliyan biyar ya sai wannan kujera da gadon da zai kwanta da masar da cikin gidansa an san haka wa za ma ka sa gaba nan ya ma shugabanci mu yan gare yanzu muna cikin abin da malamai ko ne kira la ilaha ulahi wa la ilaha ulahi wa za ka sa gaba ya cuci ya cuci ya cuci ya wannan ya cuci hausa fulani ya cuci addini waccan gabar da ta kullo ga ta muna kallon ta ana wata sabuwa ta zamfara in ba kai sa ba to wallahi tallahi ko ka ce mutane su alwala ai sahun sai ka rasa limami kuma alwalar da kai duk abin yawa to da ka samu mutane irin waɗannan sun fito ba malam jafa ko isa kuri ba da can wannan fanka ta gayyaci wasu mutane da na gani daga mai tuguri daga sokoto daga jami'ar ke ta kano daga sun sun yi maganganu iri daban-daban yanzu don allah mana da irin waɗannan mutane a nigeria muka zo muna laliban banza da mu rasa yadda za a yi kuma tafiyar nan fa an kusa zuwa ƙarshe to wallahi ribar Najeriya da Hausa Fulani da kuma shi kansa Islam da wannan shari'a da aka kago ko ake eh, jera fata a Najeriya yanzu duk in ka duba nan wurin babu wanda yake girma na duk duk yara ne masu sauraron ka a Najeriya mitsi mitsi mitsi daga shekara sha biyu sha uku sha uku zuwa ashirin talatin to gabana mai bai bai kare ba wallahi ya kamata a tsaya kamar yadda kuka ce da addini da siyasa su tafi ɗan juma da ɗan jimmai kamata da kafa wannan kaɗai za mu bi a samu a fudda wato samu bambancin wato fudda ne ake cewa yato goma ne da yaki daga cikin ko tun bai banna ba ka raba karan dawa da na takanta kada ku yarda ku shiga siyasa in ma ba ku siyasa ba ku ci gaba da yin faɗakarwa duk Najeriya ba ka da wanda zai tara ma mutane irin mana jama'a ya wuce saboda ka mutanen Kaduna da sam da aka gama taro shekaran jiya bai san zan zo ba amma mun gaisa da shi da aka gama kuma ya yi murna cewa bayan manya-manyan shehunan malamai da makaranta da suka rori lajiyar ya ce ga wannan siyasa can na hango shi musa musa kuma da aka sami na je ne misali na kaiza da shi ya ce zan zo kaduna na ce to sunan wannan zuwan ka wata tasha da sanubi ya ba ka buɗe sunan ka mun daɗu in Allah ya samu na kai kaduna ina fata malam zai samu lokaci ba kaduna ba kullum an shiga wani hali da za ka sadaukar da ranka da dukiyarka da jikinka da jininka da jakarka ka da kasan nan ta Najeriya dan ka ya Kano in ko ka zamu Kano alhamdulillah ai a jiki ne ka zamu a ce an samu matsalar mako zuciya har yanzu da sauran aiki duk abin da muke wannan da gwargwaro ake duk wanda na ce ya gaya mu wane ne za mu da zai jagoran hausa fulani ba zai gaya mun cikin gaggawa ba sai a kira wane a kira kuma wance a ce wane zai zo wane waye shi ya fito mu kai ni dan siyasa ne wallahi tallahi mai asali kamar shan saboda yawan ma amin na girma shi ya ne ni shi na zauna da shi kara ga yana da gida irin wannan ko wannan kuma ai an ce da addinin da kuma siyasa da mai ba ce ka zauna a matsiyacin ba ni manomi ne dan da kone ne sai da sana'a ta kenan kuma ne aiki kun shekara talatin na yi a indiya na ne. amma din na ga hanyar banza ce wallahi sallahi saboda ka ina godiya ga Allah da ku santa da ku kai kokari ka shawo kan malam jama'a yazo saboda yazo faɗakar da mutane kuma in kana da irin wannan magoya baya wallahi ba ga ya tafa ki ba in na ji inda za ka je lacca to ni zan kokari in bi ka da ni da jama'a ka je ka ayar mutane da yani, ga wata gaban ji dan gawa sabuwa ta bullo ba wanda za ka ɗauka cikin wannan ka kai shi majalisa ko ka ba shi ko shugaban ƙasa ya cuci Najeriya ba kamar yadda yake wani sa'in mu muke bazanta kan wallahi Allah ya mana baiwa a yi mana yawa yi mana kwarjini yi mana arziki yi mana baki yi mana ilimi hani wa za ka samu a zauna ya zauna nan bai rubuta kawai ba ya awa biyu yana ba ka tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da hanyar da za a ba a rayu ko da lokaci guda baka je yayi kakku ko ya koyi wani abin da ake kira fangar ko kuma ya kauce kamar da yake haka haka haka magana sak yake yi saboda ka wallahi na ji daɗi da kawani wannan dama ko za ku yaƙi yanzu ba ayyuka siyasa ku tashi ku san yadda za ku kuma kula irin mutane in ka je kano masallacin juma'a cikakke wajen ashirin da hudu ne har da na gidan shi amma wallahi ko ina ka ji zaka samu akalla rabin miliyan sun zo wannan juma'a suna da mata a gidansu da iyayensu da 'ya'yansu a najeriya a ce muna da miliyan ɗari da hamsin to ɗari da sha biyar wallahi su za zuwa a yau hausa fulanin nan da musulmi mu wajen miliyan ɗari ne yadda ba za mu tattaru mai kuli kuli kulun kubura ba mu haɗu mu tsintsiya masa ɗaurin ki ɗaya mu san yadda za mu a hiddo musulmi guda ɗaya wanda ya rike Najeriya. Sun akwatin su can mu mu buɗe. Kuma ake so. Kuma ake a zo a jefa ƙuri'a rana guda. Irin su malam jama ɗin nan irin malam shaka nan zai suna nan ba ka iya kirga su a Najeriya. Su haɗu a zaga ko kuma 'yan kira 'yan kiɗan kina jiwo mu fiye baya. Mutane ai yi abin nan ranar da za a yi zaɓe a ce kowa ce kulle mu ce kula mu ce masu akwatin a aje ga na bayarabe ga na auto fulani ga na ibo ba ma masu wani alliance wallahi democracy abin da ya ce ƙuri'a ɗaya tana kada shugaban kasa ƙuri'a ɗaya suna zaɓar shugaban kasa mu fara zaɓe mu faɗakar da mutane kowa ranar zaben nan ya zama na wato yaƙi ne kamar na karan bada dan ba za mu gama ran asabar ba ba za mu gama ran lahadi ba mu sai an je bikin har ma larar gana ba ba sai mun je ba a gama zaɓe ba to daga nan ma wallahi tallahi musulunci a duniya zai samu tushe da ran da ka samu musulmi shugaban kama ga wurtakke wanda ya da Allah to billahi allazi la ilaha illa huwa afirka bin amma duk wannan da banza da muke kawo babu wanda zai nuna mu al'ibla sai dai ta da ikama kuma ya kasa karanta fatiha ana kallo na wallahi ni ba ni ba ne wa'azi ba amma na iya siyasa kuma na san da ake kiran mutane kira na gaskiya saboda hanya ɗaya na biyu ita ce ta kowaye kai ba ka ce da ni ga inda na kauce sai dai dan adam ko na yake tsirai ta bai cika goma ba amma farin ciki na da ka gani shine yanzu islam din ya fito da shari'a da kuma yan da waɗanda suna nan a cikin kafa su me yasa duk ba su fito lokacin su sadda ko kuma lokacin suna makaranta to yanzu sun zo mu yan sittuna saba'una sai kallo ko yan ashirin talatin arba'in hamsin shi kansa har yanzu bai hamsin ba na tabbata wannan to in ka sami irin wannan kasa a gaba ai kwalliya ka za ta biya kudin sa assalamu alaikum ina ba da yanda ne kuku ya yi aka ce malami sau da mutum hankulan su mutane hankulan sai koma ga qur'ani da hadisi to saboda shi muka saba to amma ga kowane fage za ka iya samun malami saboda a fagen siyasa muna iya cewa shi Alhaji Musa Musa malami kuma mun ji irin karatun da yanzu saboda haka hannunka mai sanda ne musamman ga matasa kamar da yake cewa yanzu nan duk ba ta arza lalle haka yake ko ma kusa da sa'an sai ina bi babu daga ƴaƴa mai yawa sai a ce sun ci kofi shi za mu din kanmu da muke yara in mu ga ire su tare da mu muka ji daɗi saboda mafi yawa waɗanda suke daidai su sai ka same su can suna ganin duk abin da ma ake ayya ne tare ma ai rashin hankali ne ma ai gashi gashi saboda haka ma duk ba za a gan su tare da mu ba amma in ta za mu samu irin su su zo su yi wani manganin su alamu ne cewa insha Allah da matasa da yara da matsakaita da waɗanda suke zama duk tafiya za su zama guda insha Allah kuma cikin maganarsa da ko da ya ce Hausa Fulani kuma ya yace Bayarabe kuma ya ce Igbo sau da yawa idan aka yi batun Hausa Fulani a ƙasar nan musamman a fagen siyasa ana farfin musulmi ne ku sai haka kar mutane su ɗauka kuma ana addini kuma an kawo ni bambancin yare tsakanin yarabawa da wanda ba yarba ba idan ko da yake hausa fulani na tabbata har cikin ƙashin zuciyarsa yana nufin musulmi ku sai haka babu wannan bambanci tsakanin cewa mutum bai rabe ne wannan bahaushe ne wannan ko da ibo ne yau in dai har musulunta mala ya faɗi cikin abin nan cikin wa'azinsa cewa in je mutum ya musulunta ko ya yake to fa kai da shi duk kun zama dai sai dai kawai mai yawa kai ka daɗe a musuluncin ta yi lafi da ka tsara mai yawa ta fi tashi amma shi ma idan ya shigo ya aiki irin wanda kai da ikhlasi ba ma ke samu irin ladan za ka haka magana ke insha Allah sannan batun benu mutane da yawa suna cewa mana wasiƙu suna cewa a canza wuri wuri ya yi kaɗan da sauran. to ba mu ƙi ba shawara ce to amma ina so in nuna muku cewa yau rana ce ta musamman sannan mun kuma lekcocin da muke yi mukan yi su mun yi wasu a baya muna yin wani a yanzu kuma za mu ci gaba da yi to abin da ke cewa ne idan yanzu kama irin wannan ɗin babu laifi in za mu samu malami kamar malam jafar insha Allah za mu tunanin neman babban wuri wanda ya fi wannan ɗin nan gaba amma kuma mu da muka saba yi ba zai yi mu ce to baki ɗaya mun ɗauke wannan wurin mun kai shi wani wurin daban ba sai da ba mu haƙi in wani in aka yi juyin sai mu zo daga mu sai masu yan wurin na haka da yan mutane ɗaya biyu malamin ma ya zo ba zai ji daɗi ba wurin bai cika ba su kaga kenan idan muka ce mun bar nan baki ɗaya mun koma wani wuri to za mu iya samun wannan matsala amma kamar irin rana irin ta yau to zai yi mu tunanin samun wani wurin. amma a wannan ɗin yanzu sai a mana afuwa a yi hakuri da dukan zafi da rashin ji abin da ake faɗi da sauransu dole a yi hakuri sai tambayoyi yanzu Allah sun yi ko eh bari mu faɗi mu sani ba ko za a samu tabbin da haka notu na tambayoyin sai a wadda sai a faɗi ne zai fi ne ta zama ya takarda eh, da za a karanta cikin guda goma sun yi a dala akwai wasu littattafai da aka zo da su daga kano ah, ana ma yan uwa talla ko kuma ana sanar da su akwai su duk wanda ke da bukatar zai iya sayi bayan wannan lakta din sha Allah ah, take wannan littafin shine ra'ayoyi biyu masu hannu riga tsakanin alu sunna da shi'a masu limamai sha biyu wanda ya wallafa wannan littafin abdulhassan alhassan abdulhassan al wanda kuma ya fassara shi ne muhammad sani umar rijiyar lemo kano sannan kuma akwai kaset-kaset da aka zo da su na wa'azin shi malam jafar din wanda ke da wannan zan musu talla amma ni ma sosai shigar da kanmu mu muna da su akwai bitar zanzan akwai mallakar miji yawa ina ganin yan uwa mata nan da su wannan kan ina taron malam kuma ya yi mallakar mace ma insha Allah shi da a sannan akwai sannan akwai saura irin sannan akwai sifatu salatin nabi na alaihi wasallam kuma akwai tafsirai da kira'a kala-kala na shi malamin to ruwan da ke son har ila yau akwai kuma wani littafi mai sunan illar hulɗa da bokare duk wanda ke so wannan abubuwa din zai samu malaman suna na waje insha Allah malam ya zo da su kuma ne ce za mu amsa tambayoyi tambayoyin da muke da suna wani ina iya cewa bila adadin ne amma lalle za su kusa da ɗari amma waɗanda suke sun shafi mawdu'ai mawdu'in da muke magana a kansa ina ganin su kuma za su kai kusan talatin to amma ala ayi halin ko su masu rubutuwa sun san cewa bai ya mu amsa tambayoyin nan abin wani ciki na kenan saboda haka ko da ba amsa tambayar ka ba na tabbata su da kake rubutawa kana ta ganin yadda tambayoyi suke zuwa ta ko ina ka san da wuya a kai da taka musamman inda karshe karshe ka rubuto amma shi malam yanzu ya yadda za a karanta masa tambayoyi kamar guda goma zai kunshe su ko kuma zai haɗa su lokaci guda sai ya amsa insha Allah saboda duk Allah wanda duk ya rubuto tambaya bai ji an yi ta ba sai shi ma ya haƙuri babu lokaci yana so ya koma Kano akwai sauran abubuwa da zai gabatar tambaya ta daya assalamu alaikum malam ya matsayin ziyartar kirista wanda yake makwabci ne da kuma wanda yake yare ɗaya da shi na'am ce amsa ku ne kuka ku ne kuka hana ni ma in ji cewa ya amsa din saboda saboda nike nan zanne aiki na kawai in karbi tamba in karanta kuma hankali mutum guda ne kwal abin da yana muke nan ma in ji cewa ya amsa din dama ban karanta ba to da ko da kun ji irin wannan don Allah ya min afwa kuma malamin na san irin amsa da zai bayar kuma ta biyu menene laifin wanda ya sa kayan wanda ba musulmi ba in ce da wannan ba amsa ta ba malam menene hukuncin musulmi da ya jefa ma wanda ba musulmi ba ƙuri'a kuma har ya zama cikin masu taimaka mishi wanda masu taimaka mishi wanda ba musulmin ba wurin jawo hankalin musulmi yan uwansa da su zaɓe ne hukuncin da shi wannan sannan malam wani wanda ba musulmi ba ya yi mani wani abu na yafe mashi akwai lada kuma muna iya kiran wanda ba musulmi ba da cewa shi nasara ne ko da wani ne shi ne matsayin mutumin da yake neman mace da ba musulma ba da niyyar aure ana biya ta wala ina da abokin aiki kirista ba ka tafi mai gaskiya da rikon amana da kyakkyawan ɗabi'u irin na mumini ko aya ne abin da ke ana ke karanta shin ina iya haɗa kai da shi domin yin wata sana'a tare da shi saboda saboda warewansa cikin sana'an Eh? saboda yawa saboda ƙwarewar da cikin sana'a da za mu yi sannan menene hukuncin wanda ya kori dan uwansa daga gidansa don shi ba musulmi ba ne sai kore shi daga gidansa malam shin a tsarin zaman da muke a yau a najeriya ya kamata mu ware tsakanin kafurar kiristoci in haka daidai ne to yaya za mu yi wajen yi musu da'awa wannan tambayar ba ta wasu fili ba kamar yanzu misali da ake cewa eh, kamar masu fasara aya lakum dinukum wa din addinin ku daban namu daban ka an ware mai ya ko wajen zama ba ba wuri ɗaya suke ba ko kuma ana musulmi na kyaman wanda ba musulmi ba to idan akwai wannan alaka ta nisanta din shi mai tambaya yana tambaya ya za a yi har a samu kusanta ne musu da hawa ba zai ba kusa ki wani na malam don Allah ko akwai halitti na yawa ko akwai halarci na auren ahlul kitabi a yanzu ko da ke wannan ma an tambaye ne a amsa ta mako dangane da mu'amala da tsakanin musulmi da waninsa yau musulmi suna hulɗar yawan musulmi suna hulɗar kasuwanci da saka jari a banki da kamfanoni kuma sharuɗan waɗannan kamfanoni ba na musulunci ba ne menene mafita a nan